Sama'ila ta biyu Sura goma sha bakwai Ahitofel ya ce wa Absalom, Zan zaɓi mutum dubu goma sha biyu su fita a daren nan in fafari Dauda, zan faɗa masa sa'ad da yake cikin gajiya da karayar zuciya, zan firgita shi, mutanen da suke tare da shi kuwa za su gudu, sarki ne kaɗai zan kashe, in dawo da dukan mutanen a gare ka, mutuwar wanda kake nema zai zama dawowar duka. dukan mutanen ba za su cutu ba. Wannan shawara ta gamshi Absalom da dukan dattawan Isra'ila, amma Absalom ya ce, A kira mini Hushai, mutumin Arkitawan nan shi ma mu ji abin da zai ce, da Hushai ya zo wurinsa sai Absalom ya ce, Ahitofel ya ba da wannan shawara, mu yi abin da ya ce, in ba haka ba, sai ka ba mu ra'ayinka. Hushai ya ce wa Absalom, Shawarar da Ahitofel ya bayar a wannan lokaci kam ba ta da kyau, ka san mahaifinka da mutanensa mayaƙa ne, suna cikin fushi kamar mugun bayar da aka ƙwace mata ’ya'ya, ban da haka ma, mahaifinka gogagge ne a yaƙi, ba zai kwana da rundunar ba, kai ko yanzu ma ya riga ya ɓuya cikin kogo, ko kuma a wani wuri, in har ya fara kai wa rundunarka hari. duk wanda ya ji, zai ce an yi kaca kaca da rundunar da suka bi Absalom, kai ko jarumi mai zuciya kamar na zaki ma, zai narke don tsoro, gama dukan Isra'ila sun sani mahaifinka mayaƙi ne, sun kuma san cewa waɗanda suke tare da shi jarumawa ne, saboda haka ina baka shawara, bari a tara maka dukan Isra'ila, daga Dan zuwa barsheba da yawansu ya yi kamar yashin bakin teku, kai kanka, ka jagorance su zuwa fagen fama, sa'an nan za mu fāɗa masa, duk inda yake za mu fāɗa masa kamar yadda raɓa takan fāɗo a bisa ƙasa, da shi da mutanensa babu ko ɗaya da za a bari da rai, in ma ya janye zuwa cikin birni, sai dukan Isra'ila su kawo igiyoyi wa wannan birni, su ja zuwa kwari ya wargaje, yadda ba za a bar wani dutse a kan wani ba, Absalom da dukan mutanen Isra'ila suka ce, Shawarar Hushai, mutumin Arkitawa, ta fi ta Ahitofel kyau, gama Ubangiji ya ƙudura ya wofinta kyakkyawar shawarar Ahitofel don ya jawo wa Absalom masifa. Hushai ya ce wa Zadok da Abiyatar firistoci, Ahitofel ya ba wa Absalom da dattawan Isra'ila shawara su yi kaza da kaza, amma na ba su shawara su yi haka, su yi haka, yanzu sai ku aika wa Dauda saƙon nan, da nan ku ce masa, Kada ka kwana a mashigai cikin hamada, ka tabbata ka haye ba faci, in ba haka ba, sarki da dukan mutanensa za su hallaka. Yonatan da Ahimawas suna zaune a En wata baranya ce za ta je ta faɗa musu, su kuma su tafi su gaya wa sarki, Dawuda don suna tsoro kada a ga suna shiga birnin, amma wani saurayi ya gan su ya gaya wa Absalom, sai dukansu biyu suka tashi da sauri suka shiga gidan wani mutum a Bahurim, yana da rijiya a cikin gida, sai suka shiga cikinta, matarsa mutumin kuwa ta kawo tabarma, ta shimfaɗa a baki rijiyar, sai ta kawo hatsi ta baza a kanta, ba kuwa wanda ya san abin da ta yi. Da mutanen Absalom suka zo wurin mutanen gidan suka ce, Ina Yonatan da Ahimawaz, matar ta ce, Tuni sun haye rafi, sai mutanen suka yi ta nemansu, amma ba su ga kowa, sai suka koma Urushalima. Bayan mutanen suka tafi, sai su biyu suka fito daga rijiyar, suka je suka gaya wa sarki Dauda, suka ce masa, Maza ka ƙetare kogi, Ahitofel ya ba wa Absalom shawara, a yi maka kaza da kaza. saboda haka Dawuda da dukan mutanen da suke tare da shi suka tashi suka ƙetare Urdun kafin wayewar gari, babu wanda ya rage da bai hayi ba. Da Ahitofel ya ga ba a bi shawararsa ba, sai ya hau jakinsa ya koma gidansa a garinsu, ya kintsa gidansa sa'an nan ya rataye kansa, ta haka ya mutu aka kuma binne shi a kabarin mahaifinsa. Dauda kuwa ya tafi Mahanayim, Absalom kuma ya ƙetare Urdun tare da dukan mutanen Isra'ila Absalom ya riga ya naɗa Amasa a kan sojoji a maimakon Yowab, Amasa kuwa ɗan wani mutum ne mai suna Itra, ne mutumin Ishmayel, wanda ya auri Abigiyel, ’yar Nahash, yar uwar zaruhiya, mahaifiyar Yowab. Isra'ilawa da Absalom suka kafa sansani a ƙasar Gileyad Sa'ad da Dauda ya zo Mahanayim, sai Shobi ɗan Nahash daga Rabba ta amanawa da Makir ɗan Ammiyel, daga Lo Debar, da Barzilai mutumin Gileyad, daga Rogelim, suka kawo wa Dauda da mutanensa tabarmai, da kwanoni, da kayayyakin da aka yi da yumɓu, suka kuma kawo alkama, da sha'ir, da gari, da soyayyen hatsi, da wake, da waken barewa, da zuma, da kindirmo, da tumaki, da cukun madarar shanu wa Dauda da mutanensa su ci, gama sun ce, Mutane suna jin yunwa, sun kuma gaji, ga ƙishirwa a hamada.’